sai a maishe shi takwas in sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace ta muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Ɗaukacinmu a yau a gurguje girman alƙur'ani. Shi da zai shi sanin girmansa ake masa rikon sa kai nan kashi. da mutane suke gani kamar abin da ke cikin Qur'ani ba zai iya fita su ba ba su san Qur'anin nan tibiyanu ne kudi shi duk abin da ake nema na duniya da lahira akwai a cikin sa abin da aka yi da abin da ake ciki a yau da abin da zai auku gobe da amin gobe kiyama yana ciki gaba ɗaya to girman sa ya kai littafin da ya tattaro waɗannan ilmomin babu shakka yana da girma tun daga saukan shi tun daga sunan shi da irin yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya kula da shi a gurguje godiya ta tabbata ga Allah mai rahama ya sanar da ilimin alkur'ani ya halarci ɗan adam ya sanar da shi bayanai na tabbatar ba abin bautawan gaske sai Allah Allah kuwa shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi ya keɓe mu mu al'umman wannan ƙarshen zamani da zaɓaɓɓe daga cikin manzannensa manzannensa duk zaɓaɓɓu ne amma manzon mutum wa afdal kutubihi ga littattafansa mafi cikin littattafansa tsakanin ummatu a islam al'ummar musulunci sai suka kasance khaira ummati tukhrijal linnas Amur bil ma'ruf tana umurni da ayyuka masu kyau tana hana anil munkar banda nan wa tu'minu billah na tabbatar ko shakka babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah annabi Muhammad jakada ne na Allah ballaga ma unzila min rabbi bai koyi ba ya yi da abin da aka saukar masa daga mahallicinsa tabaraka wata kuma Allah ya kare shi daga makiya Allah ya isar da saƙon cikakken isarwa kuma Allah ya tsare shi fama za ka wala naƙafa mimma auha Allah ilaihi eh, shay'an mana daga abin da Allah ya koma daga kana cikin karatu wannan sai ka ji kuma da kai wani lokaci ta wai kai an ji an ga ma ne ce ba Allah ne ba ta littafi a karanta wanda isan ka ne ya faɗi maganar sai ga ka kana cikin suno kusan ga kusan ba kowa na ci walau kana katiban shay'an min al-wahyi inda abun annabi zai koyi wani abu na wahayi Allah kiyaye annabi shine hasha la katama misalu ne misal qawlihi ta'ala wa tukhfi fi nafsika ma la mubtik wannan abu dai abu da karanta suratul ahzab في بيان تبكي في نفسك ما الله مبكيك وتخشى الناس والله أحب ان تخشى ومثل قولك تعالى عبس وتولى ان جاء الاعمى يا عكا يا شيء شتولنا ميه فارو دشي لا غير قوي لا يقوي من مغنى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى سائر الانبياء والمرسلين وارض اللهم عن اصحابه والتابعين ومن تبعهم في إلى يوم الدين وسلم جماعة أبو الوجه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ممنين مدى دماتا مسيئي أدى كما تأمي أبين الله يفهم كما مبر أبو النتيجة هنا هنا ولتنظر نفس ما قدمت kowace rai ta duba mai ta gabatar saboda gobanta yau da za ta koma ga Allah yau din nan jumma ta daya ga wata da za ta koma ga Allah kana ga menene Allah zai maka gafara wanda ka kafa da abin da ka kafa wani aiki ne ka kafa kana da wannan aikin sai ka Allah ya baka tun da dai aljanna nan ana bayar da daga masu aiki ai kuwa kafin a je lahira ya zama lalle ne ba ya kamata ba ka san dai cikin abin da kake zato za ka aljanna akwai kaza akwai kaza bilalu ba ya san annabi ya je tafiya ba gidan aljanna ba cikin kafin kafa da ya farka ce bilalu isina me kai wa Allah ne na ji tafiyanka a gidan aljanna da kake masa ne wani abu da kake yi karfafe yake to shi dai wani abu da yake ba na ku zo ku gani ya san duk a bala. So, ba zai ba alwala nan ta tafi haka ba sai ya mata nafila yake to shi ne haka nan ka dage sai wani ya sai ko kai ma duk yayin da kai azza haka ma ka je kai azza ka zo kai babba ta fi laraka biyu wattaqullah ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya taku inna Allah khabirun bima ta'mal suratul hashr ayan azal na cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah kuma ne ku kiyaye Allah ku yi abin da Allah ya taku kubar abin da ya hana mu wa qulu qawlan sadida duk inda kuka tashi magana ku faɗi gaskiya ku faɗi gaskiya wannan zai ba ku sai yuslih lakum amalakum zai sai ta muku ayyukum ويغفر لكم ذنوبكم لن يعطي مكو ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا منه إخوة الإيمان يطيب الحديث maganan bayan abin da gabata zai ba mu daɗi game da alkur'ani a koyaushe ana maganan ƙur'ani labarin da daɗi ƙur'ani ƙur'ani sunan kawai kuma ai kamar mai kawai shi kulli wakati wa'ani fa kaifa idza kana alhadith in maganan ƙur'ani ya taso ne al قريبا من شهر رمضان في شهر القرآن من شهر رمضان تجي أكفى وقدش لوكة كرنتا لوكة بيعشي لوكة منين جرفة وكان وكي صدقة وكي منين كي yanzu tsakanin mu da ramadana daga goma biyu ne da doriya goma biyu da doriya ko aka ina koma ɗaya tsakanin mu da a tsohon da tsakaninmu da ramadana goma sha ne bayan sha an ƙara wata goma ai ka ɗoriya ne sau da ka abin da ka ce ɗoriya ba a makin da tsakaninmu da goma ɗaya ne sau da kana sai ka tattala abin da za ka ka tattala da kan da za ka rage ayyuka ka rage wane ne ramadana wata kaka ce ta musamman ta zaman gada komai nan kashi ake komai nan kashi ake kada ka ɗauki ramadana wata ne da za ka karki sadaka an fi sadaka a ramadana a tafi kowa na neman aljanna kana neman abin da ka iya fitar saboda haka nan ga aya sha'u ramadana lafi unzi da fi qur'an هدى لله في القرآن حقا يا زما تربيا الأمة الدنيا كيف سنة بر القرآن سنة حركة وبينات من الهدى والفرقان ما لم يسوك يسوع أن الله يمدح تعالى شهر الصيام على نعيبون وتنقفون من بين سائر الشهور بأن اختاره الله يا ذاك وتنقفون من إخوة من كمان لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك كمان يزي كيف القرآن أن يكيب وطن بي يسوق كد سودا لتتفهم هذا ورد الحديث حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه واحد رمضان الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء saboda haka nan wata ne wanda littattafan Allah littattafan bautan Allah kaf sun kasance ana saukar da su a cikin sa Allah da su kan dalili madruya akwai asari الإمام أحمد بسنده عن واقبة بن الأسقى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان أن توقد صحف إبراهيم صحف إبراهيم وموسى أن أو كلام فرقنا رمضان awwalu laila awwalu laila kenan da yau ke ce an ga wata aka ce ga irin wannan wurin ne aka so a wannan dare ne aka so kan da sobo ibrahim ba ko haƙƙin su daren na take ba kuma da za ku lura ana shagada a cikin ba a ga wata ba sai ta daddare kawai fafutuka ake da ake a wannan dare sabu illa man rahimahumullahu wanda zai tashi yau fa ramadana ne na filfilin da ake ba irin na kullum ne ba sai ka ga irin wani bacci a sauka shaɗan shi ma yana nafa duk an je an kulle shi amma ya bar ba shi mutum ya tashi da kokarta a wannan daren shi ba na Ramadana. Yan gurin aka yi a sami guna Kai an gaba wata an gaba wata an nawa mu haɗu karfe ko mu haɗu karfe da kada ka bari ke zai wuce da kai ran nan aka saukar da sun ko ibrahim wa unzilat at-taurat li sittin ma baina min ramadan shida da ramadan da ta kauce aka saukar da taurat shida da ramadan wal injilu li sanatin min ramadan a wannan kaulin akwai ana sha biyu uku ya fi kauce na raba ta wa an zalar nahun ƙur'ana arli arba wa ishiri na khalat na ramadan shirin da hudu da suka kauce na ramadan kama ruya annan zabura kaman akwai riwaya da aka reto zabura unzila لثنتي عشر خلت من رمضان والإنجيل لثمان عشر ومن كان شيء nan kuma samani a shirar sakani ne na ruwaya walbaki kamar sakar sama to ko dai mai ke akwai abin da so a nuna a nan watan daga cikin waɗannan darajoji na shi duk kusan littattafai a wannan garin aka saukar a ramadan aka saukar da su wanda ke ba wata ne na sakaci ba yanzu nan ana magana tsakaninmu da shi goma ba za a sake kaiwa wata kudi ba da buhu ɗaya ne yake tumbi buhu cikakke goma tara takwas tumbi ne yanzu kuduri buhu ɗaya rage da tumbi saboda haka nan tanadi tanadi الرهيل الرهيل والاستعداد الاستعداد أيها المسلمون كذلك anzal al-Qur'an jumlah wahida. An saukar da Qur'ani ne a dunkule. Sau guda ila lauhin mahfuz ila baiti da izza. Ina sama duniya. Kuwa baiti da izza a sama ta kasan nan ana santa ike da rakin Allah. Ko kuma ne ne ne ke akwai da sama ba ce an gano ba. Amma tun da annabi ya faɗi mun yi gani. Kira ma zila ya fi منه كما قال تعالى إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة ليلة مباركة هو ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر أما تنزيله على محمد صلى الله عليه وسلم فهو قد سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان في رمضان وفي رمضان a ramadana da ba ramadana ba duk bukata an ta zo saukar da shi a wa ala ma yazidu ala 20 ana amma da shekara 20 dan dama kullum za ta yi da wani abu kuma an yi shiru 20 to an sa wani abu kadan a kai wa kana Allah fihi yuhdithu li nabiyhi Allah na kawo manzon kama ya shawo wala yaji'ul mushrikuna bi masari mushrikai ba za su zo da wata shubuha ba su zo da wata shubuha akan addini daga gaida mabiya Allah ke gurda shubuha kala kala da ta alfurani mai amsa babu inda wani arni ko wata arniya za ta zo da shubuha a addini a ce ya kafi mona bihi illa ja'ahumullahu bi jawabihi da Allah ya zama musu da amsa Amsa na nan a aji makana ni ita wannan ya zama wajibi ne duk dukkan musulmi ya san Qur'ani abin da kake yi to dole ka nemi lokacin da zaka bayar ka san Qur'ani nasararka sunanka darajarka ka na cikin alkur'ani wanda duk inda qur'ani ya gama fara ya gama tafewa وكان في ذلك تشبيها بقلب تثبيتا زوا da Qur'anin kaɗan kaɗan wajen shekara ashirin da saboda tabbatar da Qur'anin a zuciyar annabi saboda ne da hukunci da fikihun a wane ne an riga an tabbatar da shi a zuciya annabi ya zo ka tsantsan dike ya zo muskilar ta faru aka zo da shi muskilar ta faru aka zo da shi wannan aka zo da shi da yawa ko da sura ko da ne wannan ya sa an fi kwanfa har da shi bai ba da wahala ballanta ne kuma a wurin annabi وكما قال تعالى في حكمة نزول القرآن منجما وقال الذين كفروا حكى suna سبحانه كما أنت بغى فضول المسياد بقى الذين بالحق وأحسنوا تسخيرا فهك أن ذكر واحدا سنة على الجاهل من ده هكذا ليس بعض القرآن في القرآن أبن قلبا sauran ba an saukan masu shi a dunkule ba kazalika Allah ya haka muka saukar da shi kaɗan kaɗan zai nusan bita bita bi na ƙwar'anin za a gani a jikin sutura mun yau sai muka kare a rubuce ka rubuta ka tura inda ka rubuta ka tura amma ka bugo ya zo tun lita ta kan aka za a kan aka bugo na ko har sai ni faɗa kan lita amma ba za a yi kace shi ake yi ba zai karanta kansa ba zai karanta kansa ballan fa na ma yin al'umma ta karanta karanta bai da in kaga ana karanta abu sai ku ne a kai wani ya ce a kaza a kan kaza to za su mutu su ta nemo su ta karantawa saboda su masu tsoron kama abu aji amma shi yana ta ce zauna kaɗan kaga ƙura'an halatta ba ne ba yanzu na zuwa na ta na ta ai kawar bari a wafi ha ai suna nan a zukata karantawa ake zama ake a cikin sauraro duk mai bukatan addinin musulunci ya taimaka wa addinin musulunci to ya zauna yi karatu Allah ji gan malam har yi mutu magana sa kenan an yi magana da kai karatu wannan bin muskilolin da suka ya taso da karshen karatu inda kun yi karatu sosai ba a da ba yi muku haka ba sai muka ɗauka karatun salabas ne ana ba na salabas ne ba karatu ne na addini min gilafi gilafi gilafi in ka ɗauko kasar daga farko sai ka kai ƙarshe sai ka faro daga rafa'ul hadafi ko rafi'ul hadafi a kamitan na ishbal ya fara dana ya kare za a wata matsala a ciki cikin komai abin da ke ciki a ba illa illa amma ba ka karanta buyuwa wata shekaran ku nemi kai a ƙarshe ku nemi ƙaba'u da waye sauran kuma <laughs> kun yi saukar ko baki wani aboki na ke kun a na zahiri a cikin wani mun gama labbali mun gama sani shi to ba don mun karanta labbali a wurin iyayenmu ba ba mu karanta sani ba a wurin iyayenmu shi ke na wannan shi ne labbalin shi ne sani ai kuwa ni banna kamar yadda yanzu lamarin yake ana maganar lawalin karshen ka sai ka da wanda ake karantarwa da mai karantawa dukka suna ja'in ta galawar sai ka ji mutum yana fari kan lawali ka je sai ai min ai min ka ni lawali na ya da ni ta zai sani na tai makami zai ce mata ba makaranta ya makarantar na je ni ma na je na gama ga kwasin ga na ɗaya ga na biyu ga na uku ban iya lawalin ba sau da kana yana bukatar lawalin ko ka ga makaranta ta da ke karatun lawali da kuli yana zaure Allah ya tsare shi daga da malmalan yahudu yahudu kansu na tsoron karatun zaure ya ba ku zama sai da ce ai ba mutane ma yau da tsoro suke wani karatu ne a kodon ne a zuwa su ke a san mene ne ake faɗi da wannan aiki ne a tsaka mutane da ke yin kasa kasa karatu. Ustazu baka iya bane ba. inda ka iya da baka ce ku dundune ba duniya ka ji kimana karanta shi ka karanta madrasatul du'a da jami'in da kafashin arna na duniya wanda suka tsora ka'ida su akan mustafarar kalli sallah ne ba sa yi amma dubarun duniya da cikin mustafar shi suka ɗauka ke yi don ku ko gaya maka ɗafan eh, amma na faɗa ma littafi ඉතින් ගත්තා ميتة لأن أنت الميت لذلك ما رأيتها إلا ميتة عندك أنت وهكا أن فوق الشيكا أن كأن تمول نشيرك إذا كنت دون دخل سنة سنة سنة كم تقول دخل جميع سنة وحلا نابا ومكيا ألا نابا ونصارا rashin sanin inda za a duk da yanzu suna turawa zaure zaure su ma suna karanta muktasafin daga zau daga gilafu zuwa gilafu amma ina hanyar da mota daban da ta jirgi ko ta jirgin ne daban da ta mota ko dai ma fa ne haɗuwa وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي أنفسنا في حقك ya ce ai kaɗan a tsaya ai kaɗan a tsaya har da dinga ce a ƙara a ƙara an ka ji mutum na ce a ƙara ba a bai shi ba ba ka da ba da da sabbi ga fiye kuwa da warakunna hukumtiya muka jero maka shi dalla dalla wala ya ka bi masalin ba su zo maka da wata shugaba ba daga cikin shugaboshi illa ji ina ka bil haqqi sai mun zo maka da jawabi na gaskiya wa ahsana tafsira da mai kyawun bayani أيها المسلمون إذا كان نزول القرآن على محمد إذا يضم فوق القرآن يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم متأخرا عن الكتب السماوية الأخرى فقد جعله الله مصدقا لكتب قبله Allah ya sanya Qur'ani mai dakatar da littattafan da suke kafin sa ma'ana ba shi ba dan alqur'ani ba da duk saƙonni da aka aiko kariya ne da babu annabi da aka aiko bai gaskata annabi Muhammadu dukka sun yi imani da annabi Muhammadu sun ba da bishara yana zuwa ai kaga da ba aiko shi ba da za ka yi to abin da suka faɗi da kira ba amma aiko annabi Muhammad shi ya tabbatar da daga annabi Isa annabi dan ba dan haka ba da bai zama annabi annabi Musa annabi ne ba dan Qur'ani ya zo ya faɗi ba don ya ba da labari zai zo bai zo ba kaga bai zama annabi ba Qur'ani ne ga shi gaskata su musaddiqan likutubin qablahu wa muhaiminan alaina kuma ya taro fasaha da cikin da wata fasaha da take cikin taurata da take cikin injiru take cikin zaburu take cikin sunku akwai da cikin alkurani sai dai kuma abin da ke cikin alkurani ba a cikin wa'inda tunda an ba ki akwai kari a ciki wa an zanna ilaikar kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi ومهيمنا عليه فجل لقد نزل كتاب الله مصدقا القرآن يا فوق يا ميزكتت لما أخبر لما أخبرت به الكتب السماوية وأخبر وأخبر به الأنبياء أن النبوة بعد الأبار بشيء السابقون ولهذا لم يستنكره المؤمنون العالمون أهل الكتاب haka mummunai masu ilimin ma'abota littafi ba su musanta ƙur'ani ba gaskata shi su kai bal kharru lahu sujjada ba na yau za ka kalla ba na yau sai ga irin yadda suke qul aminu bihi aw la tu'minu al'umma ku yi imani da shi ko ku yi imani da shi duk idan kun yi imani da shi ko ne za ku fa'idantu idan kuka imani da shi ko ne kuka yi asara kun yi imani da shi ko ba ku yi in dan lazina utul utul ilma masu ilimin nasara min qawlihi ida yutla alaihim in an karanto musu qur'ani yasiruna lil azab suna faduwa ta haba ina ne haba bai da kafa mukamuki ko ta haɓa yana tsaye daidai da cikin kawai ya faɗi So sai na taɓa ganin wanda ya faɗi haka ana karatun ƙurari wani yaro ne yana ƙingishi ba amma da ana karatun ƙurari kaga da yake haka shi ne karatun ƙurari kuka yake ya yi gaba ya dawo ya yi gaba ya dawo ya yi hagu ya koma abun nan yana kuka yana kuka ma zan kawai na gaishe ya ide suke sadaka Allah ku ba bayan kan ma'alul kitabi ne amma ina jin yawo ne saurayi ban iya sanin ko ya aure ko ya aure amma da ya shi ya taɓa ganin ya kike amma sauran ake ashe ake ana kuratun kuran ne yau yau Vale. mai magana ta yi kukan zuci ce ce ba dai kukan ba a zuci imanin ya kone ya babbace ya toye a cikin zuciya wa yaquluna subhana rabbina kai tsarki ya kan fata wa mahalici mu tabaraka wa ta'ala in kana wa'adu rabbina da mafa'ula kai alƙawarin ubangiji ba mu aikatawa ne da suna an aikata shi ويخرون للأذكار سنة فاطوة تهبا يبقول ما سنة فاطوة في سجدة أما كان شيء سجدة كجرون جي جي جي أني سجدة أنا غاريني جي جي جي أما بقوة يبقون يزيد ويزيدهم خشوعا وفي موضع آخر أو نور يقول عن خفاوي ستي ورهبان النصارى يا الله ما بعد الأذار الأحاويها ما لمن النصارى بالشيخ الكوي الذين لا يستكبرون أما متكبرا أي سبحان الله متكبرا سنة ماكر ماكر سنة مصور فبكي فبكي اللي كان أفين ذات شبوس قاتل fuffukin masu propaganda suna halaka musulmi suna bin kabila kabila suna halakawa sai fuffukin mayaka So kuma aiki su su kashi wanda bai bi su ba su kirkira ma laifi su kashe ka kawai kana zana ce ba ku ga inda suka kirkira aka ce ba mu da lafiya sai mu kusa da gaske masallaci ba Mune, ne da lafiya aka ce maza ku da dauri kada a sake sallah a masallaci ne na ku a ciki in mun mutu fa da a ciwon ku zai wasu kafin din na ku cire Qur'anai a fito da su duk a kone su mutum ne zai faɗi wannan magana ke aiki ai ma doka ce to ba mu ba mu da shi ba mu kuma ko kone Qur'ani ba wannan nan ko kone ba kuma ba mu da ko haka ƙarya su take su kikira ma ƙarya kuma su zo su kashe kasan da suka fara ka aikata ka ce ban ji ba shi na ka aikata ka a kashe kafin ka daga magana na ɗaya na biyu an kashe ba kama ka ne ko shi a tuhu ma da abu da za ta goma kana kwanciyar cikin garin ku garin ku da ka sama haka da yaro a kirkira maku kuma a gaskata kariya ba za a tambaye ko ba za a ba a hujja ba da shi sannan kuma a ce to yanzu dama daga karkashe ku kawai ko an falai ko ka ko an falai kashe ku za a yi to me ne mana kirkira kariyar suna zai kashewa za a yi ba zai kuka kashewa ba muna nan na sama wannan daga bakin bahaushe ya faɗi hawa fafa kafin hausan da su ita ma ji ma gani an bunne ja kuma dare ta ga yadda za a yi ka shi ne sau da kanan wa'annan kenan wa idan sami'u amma wa'ansan na Allah ya sun yi ma unzila ila rasuli abubuwan da aka saukar zuwa ga manzo tara a ayyuna hun kafe domin addabi daga idan malaman suna kwararar da hawaye mimma arafu min al-haqqi saboda abubuwan da suka sani na gaskiya yau da ake abun da ake faɗi a littafin ya tabbata arafu min al-haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma ash shahidi Allah mun gaskata duk abin da zai faru sai dai ya faru Allah ka rubuta mu cikin masu shaida sai da suna jahilai ba mun ne ba mu yanzu namu du'a'in zai zo sai da aka cikin su wannan an yi su daga san wancan addinin su wa ma za na za da wani billahi kudi na ce ya san a yi wakilai mutan iyayen jama'an ku su turo ku ku zo ku ga wannan mutum da ya ake ko a iya ake ko da kun zo ku ɗan kasa shi wani irin wakilai da ku suka ce kaga ce kaga na amma da kuma da kuma amma zai kai za ka mai namu kuwa mana ido mu mun ga gaskiya mun ga wakilai ne karanta soto Ali Imran يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن لا نؤمن بما نكتب سنين سيحنا من الإيمان الله وما جعلنا من الحق da abin da ya zo mana na gaskiya irin wannan alkur'ani ya ma ba za mu yadda da shi ba ونطمع هنا فاغر أن يدخلنا ربنا وانجدهم يشيغلهم مع القوم الصالحين jadi ada seorang ayoyi na girman Quran wannan kan fishin kita ni kafin mu Allah kai mana da mu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 أيها المسلمون إذا تطاولت النصارى اليوم واليهود من باب أولى على كتاب الله وكانه أمره ونهيه وآذوا المؤمنين به وسخروا بأتباعه فذلك جزء من نكبهم للأهل الذين عقد عليهم وعلى من قبلهم كما تشهد كتبكم التي سلمت من التعب وهو ناتج عن الحسد والكبرياء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به سلامة الله على الكافرين وعلى المسلمين أن يعوا أهداف اليهود والنصارى في إدمار العداوة والبغضاء فهي ليست جهلا لكن حصدت وتكبرا ويفقه والذكر ويفقه يعني المسلمين أن يعود ويفقه قد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حصدا من عند من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير يا أهل القرآن كما أن القرآن عظيم ومهيمن وشاهد ومؤتمن على الكتب قبله حين نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو عظيم كذلك عند الله وهو في اللوح كما قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم قال ابن كثير في معنى الآية بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويعطيه أهل الأرض أفيليق بنا معشر المسلمين أن يعظم كتاب الله أهل السماء ويتجاوز أو يعرض عنه أو يهجره أهل الأرض إن الذين لا يحبون عند حدود القرآن ولا يعظمون أمره ولا ينتهون عند نهيه أولئك عنهم معرضون وإن الذين تنقطع صلتهم للقرآن إلا في شهر رمضان له أجرون معاشر المسلمين أينا يجهل أن هذا القرآن شرف لنا وكلنا سنسأل عنه ولولا رحمة الله لرفعه فينا رد أول مرة وتأملوا آيتين الأولى قوله تعالى في كتاب الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف لك وسوف تسألون قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد المعنى شرف لك ولقومك واختاره ابن جرير ولم يأتي سواه ينكر وقيل المعنى آه، تذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينهي من سواهم آه، أما قوله وسوف تسأل أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له والأخرى قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مصرفين والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة واستحسن ابن كثير رحمه الله هذا القول لقتادة فقال وقول قتادة لطيف المعنى جدا وحاصله أنه يقول فيما معناه أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن وإن كانوا مصوفين معرضين عنه بل أمر به لنهتدي به من قد آه، من به من قدر هدايته وتقوم الحجة على من كتب شقاوته أيها المؤمنون لقد كان الصفاه هذه اصطفاء هذه الأمة على الأمم قبلها جزءا من الفضائل القرآن وأثرهم حيث أورثهم القرآن والقرآن مصدق للكتب قبله وإن تفاوتت مراتبهم بين الظالم لنفسه والثابت للخيرات بإذن ربه والمخلف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم طالب لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ابو البجلي يمكن صوري صوري dan uwa musu na baya salati da annabi da إذا تطاولت النصارى اليوم يوم النصارى فقدت القلب سكبر أجن لكي تكلي تستقنص واليهود وإن تكتبوك لتكدع القرآن سنة إيمان لشي من بعد أولى على كتاب الله نباء أبو ما ما نباء dama متعنيني فبما fagi ma na ƙafi ne ka kawo mutane ne masu warwarewa to ba abun mamaki ba ne ba halin su ne don za ka tsaye isa su ya zo da abun da ke cikin qur'ani suna faɗuwa suna kuka suna bene da suka mene ne ga shi yanzu ne ba ne ta nan ta halin su ya suka da tsaye mutum ko ka san yadda suka kwalce da tsaye da ka ga irin abin da ya faru tsakanin su tsakanin su da tsakanin su da annabawa su halin su ne haka ta fara. mugaye sau da haka nan ba musulmai kaɗai suka yi ba junan su ma ba su junan su ba ba su kaɗi ba su ba kaɗinan junan su ba da abun mama ke bane ba min ba fi ala kitabin lafi wa kuhu khalaquhu amrahu suka saba umarni littafi da na haya ko da abin da Qur'ani wani bace a warware Qur'ani na cewa namiji shi ne mai tsayawa a kan mace suna tawawa abin da namiji zai mace za ta yi idan da ce musulunci ne ce a ware maza da mata su haɗu da su kace duk da ta kuɗa ta kare inda aka ɗauki mutum uku ta wancan za ta ɗauki mutum biyar su haɗa a ta kuɗa su masu da bambanci a haɗi to an ta fara bin waɗannan ba su da ƙarshe duk wata doka ta alƙur'ani da ka sani sun ji sun san ta duk wani hali da ganin sun ji sun warware Doni abin da aka hana tsafin sun haramta shi. Sun fata sun kawata nasu sun gabatar da shi. Khalaku amrallah wani kitab wa tsawon wa ne na biyu sun cutar da mummunai. Amma da yawa mummuni ya zama koma baya. Musulmi ya zama koma baya. Zamani an kai babu mai girma sai fasiki. sai shakiyin gani ake wannan ni sai za a ba wa shugabanci suke da gari sai ce mummunai ko a wannan zamani in ji mai littafi mai ba abin da magana ta ce za su ta kai kyara zamanin ya zo ba duk wani mummuni zai tsorarsa duk mai addini za a kaskanta shi a ture shi a ke shi can baya za a magana shi in dai akan wani abu ne na abin arziki za a magana da shi in ka zama zo an same shi ce to a eh, yanzu dai kana rike da wannan abu roƙa mana Allah a ce ya za mu kaza muna so sai kuma ka kama roƙa musu Allah ko kin za a ba za ka ce a abin ko lakan da Allah ya za roƙa in na je me zan gaya masa a ce roƙa muku Allah don na je me zan ce masa ga dokar fa mulkin fa kuma hakan tsarin sa kun jefar da shi abin da ya hana din nan kuna yin sa abin da yake ga kwakwatan kashi ko kuma in je in gaya maka ai kaga na je nima mai laifi mutanen ke ba su abin da kai musu awar bil ma'ruf na ya musu basu yi ba shine kuma ka zo za ka roƙe su in ba su kaza afala ta'qilu hada lu za ku an katta ba mutanen da maka roƙa musu Allah to sai dai irin roƙon ibnu taymiya Allah ka taimaki mai gaskiya Allah ka tsaftan ka mai gaskiya da makariya idan na kawai sai shura ta wa atawul mu'minina bihi wa sakhiru sun yi izbilanci bi atabahi kuma bi alqur'ani wa zalika juz'u min na kafi wannan wani falle ne na warware alkawari kabi ba na kafi hin yi sakamu la'anna ko fa'alna ko fa'alna fi ma fa'alna lil ali alladhi aqada alayhi wa ala man qabla kama tashhadu kutubu كتب كما تتفق في شيء التي تسلم من التاريخ نقول لك قال لنا من ينقص يا اخي انا مخفف مخفف suka turo wannan tsallake masu yi kuma su suka shigo da wata shiga da aka yi da su duk wani rafi duk wani ice duk wani tsiro duk wani kwaro duk wani dutse duk wani tudu sun rubuce sun masa alama sun tafi abinsu duk wata kabila sun karanta ta ga halinta bayan da ake fito mata ga abin da ke fusata ta kowa a sauran rubuce tarihi sun ɗauka sun kai wa mayaka sannan sai yan propaganda masu zuwa su halakar da mutane ga inda za ku yi ga inda za ku yi an tuho kabilu a gaba ana iya cewa an ƙafafa a bakina kunin bakina a kwamban ma kabilan mutum ana son sai an ga bayansa an ga bayansa da irin yadda ake raba musu ƙarfi an zo da wani babu yin kasar rubutun alkur'ani irin dan madina ne aka zo aka bani na karanta har yanzu ba a yi rubutun fulatanci bai kai wannan kyau na duba sai wani zo ya sami ina ce ya ce ka ta mamaki ina nuna mutane sai ka uku to wannan abin da aka miliyan ashirin miliyan ashirin mu nan kila yanzu mutum hudu wannan sai dai kasa wani ka ga da ake abin nan ne kan sai kana duk wanda ike so kana so ka kana so ka na mutum ina jin kana so ka in kana so ka a ce za a iya bukata a a ya kuma sai ka biya ba jin nawa ne ma kuke ba da ba ɗari biyu ma kai in ba ka da ɗari biyu to zai ka ba maka biya ka kana ji kana so in ba ka da ɗari biyu zai ka ji har yanzu in ka hayi haka kuma masu kuɗi ya tafi in za ka je tasha in ka je wajen garin su ma kana barin abuja kai san haka duk kusan da ka je a rage warka da zuwa a gajiya ka ga tana cire a wata ga wannan da ga kalan da ka fahimce ga littafi ka bai wannan yana da amfani ka je ka duba ga wannan aiki da kai a cikin babban mutum ne a ba ka ji saboda jama'an ka sai a ebo a bashi wancan ma a bashi wancan ma an tsar da ku a mota da sunan a ci sai mako a cikin kiristattattun da za su iya kiristawa a rarraba muku daga nan shi kenan zai shiga lafiya mu ko ka duba nan yanzu wani na cewa cewa zai baka ita ma ka ban kayan nan kudin da ne ba wata ce mu ko ka ba ni sai ya a kun zan je da na kanka kudin ina son ni kanka namu kawai masu zuwa ba ka su zo nan ba na tabbata ba zo ba ba na wani zan Allah a tattara mutum wani

littafi ne har da bango da an yi rubutun na zamani da an yi shi wata-wata da an yi babu mai ne rubutun ya fita gudanarci ne ya zama haɗawa ce suna rubutawa kan an ganka wasu wasu haka kai kana ba su suna kana wasu kallon biyu awa da ke wasu ta irin na zai a zafi wani larabci a baka a nan je iya ba je kan ba na na cikin sai a ɗauka a ba ran nan na ga wani ɗan littafi wani sai tsana daga wata can jiha ya zo min da shi mana haka su'al wadda ba ba kuna da su'al wadda ba su'al mene ne maza masa fadda ma huwa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf jimun jawabu awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tasihu imani haka wata tsanne su'al da jawab yana jin da zan matsa cikin kashi bola bola ta fara duba zan da shi to mu kuma na ɗauka na karanta me na ƙaru da shi ya ba abin da na ƙaru da shi ba ma'ana ba ma abin da ke ciki ba to mu ya zaya mu ya sana ka san ko da ba ka ra'ayi na ka ga wannan rubutu da ayi na ba ta ce eh, ra'ayin albarka ne ba ruwa na shi amma dai baya na fata sau daga nan ya tashi da cikin baya ya kwashe ba zai abu nan ya gama zagi na wajen ba zai yi kanta shi amma wancan ka yi masa duk abin da za ka maka kafuna shin gaskiya ne samu da masu kuɗi ne ha ko ko zuciya ce ba mu da ita yanda za a ce ba a gaya musu uh, wanda suka sani ana su bisa in dai nan ba mu kawo mai yi ba mu ce abin ba mu kawo kai ba dan za ka wani da kayan an ga kana hudu kana da ba ba kan sai ce maka babu haka ne saboda kana ina ma ne ina ma ya ma duka gaba da bil adi akaba alayhi wa ala man wa man kuma kaza kuma tashhadu kutubuhum allati salima min al-tarikh wa huwa natijun an al-hafati wannan shi musulunci wannan ma kike nan da nan ga muku gudanarwa domin makirce ne wasu fuka-fukai ne guda uku ba ka ganin su da aikin su karya wannan su karya wannan na faɗo ɗaya sanar yadda ke matsi kuma suna nan duk dutsen garin ku ba ka taɓa hawa ba amma da ta kasan da kallo ga rubutu ta ba ya rubuta ka je ka tambayi da an gwaggo kan ka da ya shafe wannan rubutun ne ce a'a na gaishe in ka matsa mara ce kai tura su kai wacce shekara wani ita nawa? to yanzu wannan rubutu yana da fa'ida an san ko ya ciki sun sun sun ko me ya ciki don haka nan gaban irin farawa nan da nake ce mai wankin fuska ko inda akwai shi kamar na jin kariya ne ko ina da wankin duk yin shi da muka saki dan mun yi totin ya ba sai sai kan tukunyan ya buɗe ya dako daga nan man ya duba ba ma sauran kuɗi ka ga ya fi ya fi me ya faru ke wancan fuskar da shi ke kai akwai dai a wani a alaƙin nan da ya maka da tsari zuwa wata wani fuskar amma suna su wancan fuskar yana ya riga ya auna da dukkan omiyan suka shigo ɗan fa wasu yankin kirkin cikin suna kallon kwayar suna kallon lambu suna kallon sunan da kan wurin za su tsaye nan wurin akwai ba za ka haƙo shi subhanallah to ba dan da lahira ba amma ko da da lahira yanzu haka za mu raba ba za mu tsaya mu tsaya mu yi karatu a cikin ba mu ba ba wanda ba ku fa'a mu tsaya karanta shi ne mu karanta shi ba haka jin ma mutane mu shi karatu Allah yi sun yi yi sallah baya neman fitila shi Allah sarki in ku sallah ka ta tafiya da lahira ba wuta ina maimaita maka wani da saboda kasancewar baki da yawa dalili wuta za ka sun da a addini abu biyar a yi daya ai ko ɗaya ba kai akwai aƙida in ka je lahira ba a gina wuta ba akwai adam tarbiyyar tsakaninka da shi yadda za ka zama da Allah da manzon Allah da sauran kowa akwai ko halayen da ya kamata ta dinga fitarwa wa'anda annabi ma an turo shi ne kamar da makarimin akhlaqi ko ku nan ko sai ibadat ibadatu zama mai zaman kafa ne sallah ɗaya ne daga ciki sai ka je sallah ka ɗaya sauran ibadatun ka basu sai ku ka haraka sannan wannan duka guda hudu na akwai na biyar babban mu'amalar هذا جاء الدين معاملة لا دين لمن لا معاملة له ba mu son zuwa makaranta ba mu son a ɗauki littafi makaranta daga bango zuwa bango ta yi yanzu an sauƙaƙa hanyoyin ilimi ta ko a gidan rediyo za ta yi karatu a gidan rediyo za ta yi karatu a cikin shi a yi bisa an ta cikin rasu ko alim kallabi allama ka ta bisa suwa malamin da ya nuna maka za ka iya karatun gidan rudu wanda wata da ne wannan malamin ya ce ce ka yanzu ko likita ana koya gidan rudu wankin gyambo ne fa ciwo kaza za a yi masa kaza ba a dama ka koya gidan ya kaza na a gaban sai ya nuna ma ga yadda za a yanka ga yadda ake kanka ce ciwo ga yadda ake kaza amma addini a'a a shargalle za ka koya kun zan ka kalli makarantar su yi kama da shargalle alhamdulillah muna da su ana da wani zan makarantu kuma ko a wurin makarantu an yi zan makarantar mu makaranta ce sun da mai ba abin da za a nuna mata duk da komai muna yi gwargwado irin da wanda zan adam ke tanadawa saboda kana wayan nan mutane ba abin da ka fada kibiriya فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لو كتند أبونا تسكت يضمهم ماذا ذلك بسجي na فلعنة الله على الكافرين kaga ba abun da za ka sai wa mutumin da ka nuna masa gaskiya ne kimi sai dai ka je masa ka gaba ta tsaya ya Allah ya kafiri illa sai bai gane ba to shi kana ka ta da kana ta amma sai ba zai ba wannan ne addini da wannan addini ba zai kana da ka abin da zai kira na sunan yare alhaji wa Musulmi na ya wata ba musulmai yau da gobe an ya'u ada fa da yau Ba a hudu za ka gane manufan ba. Ba zai ga ruwa su haƙi a yi ra'ayoyin yahudawa manufan kagetin yahudu a duniya ba ma magana da malamai muna magana ne da tsarin ya dace a ce a matsayin na ɗalibi ko da hakikatul yahudu ka karanta zina ya yi samarin abubuwa ko da hakikatul yahudu ka ce ka karanta shi daga bango zuwa bango zai nuna maka littattafan da ya kamata ka koma a cikin zagar littattafan da ya dace ka je ka karanta wannan fara ka karanta kofin su wa'annan fara. wannan fakan dole sai ka karanta a jirna to wancan yahudu ne to kago akwai nasara to ajirina shi ne ya haɗa nasara ya haɗa fuka kai uku mustashirikun mubashirun mustamirun da karanta ka san hadasansu me suke nema a garinku me suke nema da addininku me suke nema a rayuwa ya kamata ka karanta abin da suke nema ballan ta kai ne da awan ilimi dan ɗalibin ilimi fi izmaril adawati yadda suke kulle da adawa yadda suke kulle da haƙo da gaba da tsabar kiyayya

ka haska mana mu karanta mu karanta sura ɗaya da ajini sai ku da an kunne ka ni din nan ban iya karantawa daidai kibiyan kibiyan yadda ya kamata kun ban nan ban je yau ga adne ya yana karanta ajini kiyan kiyan sai ba haushi ba da ba ni karanta a garin mu ko jarida aka buka ce ce kai wannan abun ya kuke karanta shi ke ni ban iya wannan abun ba inda ka tura shi ba ni

sun san su manzo ko hasadan min inji an fusi min ba ma mata bayyana mun haƙu ko ayan fa gaskiya ta bayyana musu sofanta ko babu ko wasu ko kaje amma ko da kofa kan aiki ba su ko farka daga dogon barci hatta ya fi Allah ki amma inna Allah ala kulli shay'in qadir wannan ne fa magana mai magana ita da kada afu ma launa dai ta hayyar walakin na ta liman tunani maganan nan da ake yi da da masu rai ake yi gaskiya da su zai dai babu rayuwa da wanda kake magana da su ba gama a yi abin da za a fahimci a sallar na kawai an ja lokaci amma ba maganan da aka yi sun yi tun da ana jan lokaci ka kai lokaci wani ke sallar ka auren aure ka kare auren aure wanda ka ka ci shi gida kai masa murna amma ba za ka zo musu ɗaurin aure ba suna zagin ai mun muna da manufa da muke so mu cin mata muna da bukatan a wannan duniyar mu ga menene muka ba sai biyan ma qaddamal lidal muna so mu ga me muka muka abin da nasa shine abin da ke samu duba ka fa matsala ta zaga matsala in kana da mafita ka kawo mana yadda za a yi mu ka kawo mana أصنعت ka بك ka kajiyar da su da masu rai ne sai dai za a yasa liman tunani sai dai ka gaba kukanka ka kwashi kayan ka tafi inda za ka ya ahalar qur'ani ya ma abuta qur'ani babban musabaka za ku mai kan mai shi da qur'ani ya ka kafin ya wuce musabaka kama annal qur'ana azim wa muhaiminun yana da dukkan komai a cikinsa وشاهد ومؤتمر على الكتب يا عمد كرامي أمن تسلم أكن تكل قبله حين نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو عظيم كتابي هنا بالكلمة كذلك عند الله وهو في اللوح المحفوظ كما قال تعالى فإنه في أم الكتاب لدينا لعلي ميكرمان حكيم Qur'ani a can umar babba ne kada sai dai mu kullum ido wa kare da wanda yake gani kullum kullum daga nan za za a zo da wani wani wani benye wani foto da sai ka na saman ha yanzu ba gani ba in yana magana sai a saka bayan ne ke kamar ya zauna a zo ne yau zan warware ne kuma matsala ka hajjar da ya samu mafita abin da ya abin da ya sami ko sami kuskure a kai yanzu ko zo ka haɗu haba kowa da mulki kan wani da kudu zai karfa ya zama ya ra'ayi malam ba ji ba ji da furaci littafin nan da kake ci shi ne kaɗai mafita daga nan sai lafiya saboda wani wuri da za a yi ba ya ɗaukan canji wani bunu kasi shi ma'anar aya bayyana sharafahu nan Allah ya yi bayanin darajar alƙur'ani fil mala'il a'ala akan asama bayyana fi ummul kitabi ladaina ala aliyyun hakimun can cikin mala'il a'ala ba wai nan cikin mu ba an cikin mu kawai ne maka abin da in mutu hatta karanta shi da ranar lokaci ake karanta shi a wajen da fafi a yi sana'a da yamma Allah ya kai mu a karanta Qur'ani rara ake kwashe lokacin da kake da kwakwalwa ba komai a ciki ba za ka tafi rayuwa sai dai akwai sana'a ta duniya Yi hmm? tsammani ce ba. Oh. kawai duk babban maganar malam Usman ainihin zuwa makaranta ne yanzu kai su turo kwallo ka gani za ka tashi ka kalli su ba ka kallon ba tsakanin magana a kwallo ba to me gaban kwallo za a gani ko ko ruwa ce kwallon go kwallon go wato ko kwallon jikinya ce ba za ka saurare su ba a ce ma ka ɗauko a amalul kulobi za ka zo masallaci a ce yau ana kwallon goruwa ko kwallon jikinya ina zo akwai masallatan da suke ba suke jin suke haɗa sallah saboda kwallo a dalilin dan kaɗan idan ba zan isa ga masallacin da ban ba ta na rikowa a haɗa sallah ko wanda suka ba sallah ni ma suka bincika ta a ƙasan gaba ɗaya saboda ya ji majin kita ta saboda bayan Allah suka shigo sai in ka ga yara sun matsa liman haka sanda gaskiya wannan hadirin wannan ya barke sai gyaran Allah sai ka jance kullu za a kalla yau idan suka zo a hannun Allah ko kuma gaba da su fi ma'anar aya ko ce wannan magana mu ci inda za mu je Qur'ani a sama ma da bane shi ne dai ba za mu manta ba بين شرفه في البلاء الأعلى ليشرفه من يتأتى القرآن أو الممتلك درجة من الإله ويقدمه ويطيعه أهل الأرض نموت من دنيا كف فكذا مالك حسن سكينة أو درجة أو سكينة شدون الله يا أفا يليق بنا يا داسي معشر المسلمين an yu'azzima kitabullahi ala sama yan sama su darajanka alqur'ani wa yatagaba aw yu'rida anhu a yahjirahu ahlul ardi yan kafa su rufe ido daga gare shi ko su banza da shi ko su kare shi manta da shi sama an karrama shi ya dutse ma darajar da Qur'ani ko an zanna hadal Qur'an ala رعايته خاشعا متفديا من خشيه الله رجع تنقل تعالى قران انجيل يقوم قلم قلوب ان الذين لا يقفون عند حدود القران وانتبه صنع قران مباس يا واوري ابن القران يشي قرر ولا يعلمون عبره ولا ينتهون عند نهيه اولئك عنه معرضون وانا سنة ابن وإن الذين تنقطع صلتهم بالقرآن آه، وإن الذين تنقطع صلتهم بالقرآن إلا آه، إلا في شهر رمضان له مهاجرون آه شيء وانا وجينا آه ما في ينكي وا ما في ينكي أغاد أخذ القرآن سيأوة رمضان أنا ما في القرآن ba za ka jana ta za a buɗe tafsiri kwanan za a buɗe tafsiri ko da an rufe wasu subhanan da ku rufe tafsiri an rufe shi yanzu da Qur'an na Ramadan ta zo ka ga wannan su gudu su yi kida wannan su gudu su ke wuri kaza yanzu za a karanta Qur'ani a Ramadan kawai sannan sun kaurace Qur'ani hatta kuma an Ramadan ta kare abun ba maki wai a samu kada fasi a ce a rufe shi da yau a ɗaure shi ai an halarci ɗaure Qur'ani yanzu an ɗaure shi tam ba mai karanta shi kan kaɗe kawo fitina subhanallah معاشر المسلمين أينا يجهل أن هذا mu وعنين مبيسا وأن القرآن أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله ko jama'a ne Allah ɗauka mu da musulunci da alƙur'ani idan muka nemi wani girma ba ta alƙur'ani ba an samu ke ta sau waye bai san musulunci ƙur'ani ne darajar mu wa kulluna sanus'alu an ajibu bin magana ba ni ba har ke duka a tambayin alkur'ani mutum nawa ka koyawa Mutun nawa ka wa bayani kan sura nawa ka karanta ko sai ka yawo shugaban makarantu ka je wannan ka duba faya ka je wannan ka duba to ya kamata na zo an ga inda kake zaune kana karatun qur'ani ya kamata a ga wannan duk za a tambaye mu alhakin ne ne amanan cikin da ƙwarari walau la rahmatullahi da rafa'u kai ba don wata rahama ta Allah ba da an ɗauki ƙwarari don an ce lokacin da aka aka kare shi gaba da rana har gobe wannan maganar ta rana to da kafin ma a kai da haka to wannan rahamar da muke ci ka wasu za a ɗauke ta don za su kare don suka kare shi kenan ka wai ana haɗin fara ne a baki ran juma'a tun da dai ran juma'a ba a zuwa makarantu to ku zo mun buɗe makarantar nan da kenan ku daina sallar juma'a ba magana ku yi sallar juma'a ko ku je ku karanta qur'ani magana sallar juma'a ko uku dole ba a da lokacin da za ka karanta qur'ani sai ran juma'a ranar da ake zuwa aiki da qur'ani da na aiki da qur'ani sai da zubai ne ku ya karanta تعملوا آه، آه، رد اول وتعملوا ايتين وخلي ايو يبدا الاولى قوله في كتاب الله وانه لذكر لك ولقومك فسوف تسالون كنا تروان سونا أمركم قوم القران قراني امبانين كده ان يتوقع سونا كده يتوقع كما ذا تملكه wani gudunmowa ka bayar akan alkur'ani kan ka bari ka je lahira ba ka da gudunmowa komai akan isar da ƙurani an abbas radiyallahu anhu da mujahid na ce da qatada sabbi wa ibn zayd المعنى wani لك ولقومك درجة ce gare ka kuma daraja ce ga al'umman ka masu jin ƙur'ani wa sarahu ibn Jarir wa lam yahdi ya shi wakila almana tafkirun laka wa likawi sunan ka labarin ka ne da mutanen ka wa taqsimu wa taq wa taqsisihi bil dhikri ke mutanen ka da ba labarin su la yanfi man siwahu eh man siwahu amma qawlu wa sawfa tasaluna ay an hadha alquran ya ya kun isa kun tsare masa darajar sa ba ku bari ana tozarta shi ba ana karanta matattu shi ni ba na matattu ne ba ina masu rai ne wa kai kuntum fil amali dini dan a tambaye ko yaya aiki da shi wal istijabati lahu kaga wajen magana aiki da qur'ani ta akwai sura musamman suratun jumu'a yayin da jumu'a ta kasance inda ta kuma yanzu ake zuwa ba yanzu bayan Allah ke har kowa suna zuwa jiya haka suka yi iya haka suka yi gobe ma haka ba kanawi maimakon badalan ake yi mutum da nan da abin da ake samu yanzu kaga kamar eh, gida ne mace ko wani yana ɗauka suna su duwa sai shigo yanzu da ta zuma kafin a kira sallah ne wanda shigo ba ta sunan shi ina jin sunan musuwa aka ɗauka ya kai su hudu ɗaya biyu uku hudu kana gajila da ke amma fa wanda sun samu kwai ne amma daga nan har ƙarshe ba wanda su nasa shiga cikin fashin Allah ba wanda sun nasa shiga cikin kwamfuta Allah yanzu kaga ka dubi ne ɗin nan ta zaka samu kana tsiro kana zuwa kana bayarwa aka tura ne a ah, kai ne wani wani adireshin ka kaza ku ne ne din ka kaza in akwai rikici za ga maka ne babu damuwa ne din ka wannan kai amma to yanzu kai na so na kai shiga ta ma damu yanzu wanda bai da ne hankalin sa ne na ce kai wanda ne kai ko mene ne ma kai kuna ne ya ce takardar ɗan ƙasa to yanzu kuma wanda suke da shi hankalin a ƙasashe ke ba ma mai hulɗa da kai ba su ba ka gani ai ba san Najeriya ne ba in ya faɗi hankalin da ya tafi ka je ka yi kot in ka je kana neman yanzu aka samu bambancin suna ka gani ne mai suna mai suna akan ce min Ahmad Adamu kenan to amma da na san ba na ce min Ahmadu kaga in za ta takardun ta rubuta Ahmadu ba a ce min komai na wannan ko na rubuta Ahmad haba ana ɗauko ta na ga waccan Ahmadu wannan Ahmadu Ba yi na ji baro in mukami za a bani na rasa shi kenan ya za a baka da darakto alhali kai ma ba ma takardun ka ne ba takardun mutane ka ɗauko na nan sai na aka fara sai da ba kai a garin mu ba ba ma da yake ki kira na ni kuma na ji arafu na ce to me isa ko gyara mana nan ba da zai ka ko ka rabu ran ke ka san da sunan baban kai ba maka sai a ah, ji ma baban nawa abin da yake nufi kenan ana ce da Ahmadu da Ahmadu duk sai da ke ina kaga ka fita kawai an kuma haka wayan tun nan kyan sanda su tashi su buga maka an fa an kama tsani damfara mai takardun yau kuma ma zai da hankali dole sai an samu masu karko ka karko ka to amma baka damu da abun nan din Allah ba ma inda zaka je ga cikin Allah to gara nan sunana gara nan sunana an an san dai ana daukan sunaye ma kun dauke shi da muhimmanci wa subhanallah ya alamu da zahira min hayati amma lahira harra kana da ita ba ruwan su da amma da kuma kafin fa ya Allah mun ga da kanin al gula shi? ko yanzu za ka da kadin ba da mu da su ba sai ran da ka wani abu ha za ka da bincike za ka gaba ka kula ka kula wal ukhra ayan qawluhu ta'ala afana daribu an kuma zikira shin kuna tsammanin za mu tsaya da gaya muku ba kyale kuma ba za a ga muku laifin ku ba an kuntum kawon musulmi don ku zama masu sannan ba ka taɓa yin karatu ba aka ba ka ce ka me na yi ma ba za ka zo ka dinga tuna ba sai ka je ka dinga faɗin abin da ya kuka iyali na ni ban faɗi ba aya na karanta na fassara ni ba ni ne da abin nan ba Allah ne ya faɗi Allah ne kuma ba maka asiri to irin wannan karatun a bashi akwai lagi lagi don haka nan mun da da kai da karatu ba karatu kake ba zakin jama'a kake ina zagin a ciki ka ɗauko kasafin a zuwa na laka fassarawa na yi ta buga misali ta kuma ka faɗa ciki kila ni ma da za ka ga duka gidana da kyau ƙarshen da na yi wannan abin to don ina aikata shi shine ba zan zama kafi ba da Allah Allah ya yi ba da zalika amra idan ne ta Allah ta bi kane duba shine abu na diribu mu zikira safa'an za mu da za mu yi wa'ashi da ba ku labari abin da ke cikin qur'ani saboda kada hankalin zai tashi an kuntum qawman musrifin don kun kafa sai mutane ba su karna a za a wallahi law anna hadha alquran rufi'a inda an dauke qur'anin nan shi da radat radat radathu qawail hadhihi lokacin da na farkon wannan al'umma suka mai da shi da hada walakin Allah ta'ala ba'ada bi aidati sai dai Allah ne da maimaita shi ke dinga maimaita shi wa rahmatihi ku alayhi wa da'ahum ilayhi 20 sana ayi a fati abu za ka maimaita karfi cewa ko ta aka ka ayi ce wannan sura ai kusan kusan abin da ke wancan ne dukkan mutallabi da zai ka yawa واستعفنا ابن كثير ورحمه الله هذا القول بقتاده قال فقال وقول قتاده لطيف كما قتاده لطيف لطيف المعنى جدا وحاصله انه يقول فيما معناه انه تعالى باللطف نجته خيرا فتجم خيرا ورحمته لخلقه لا يترك دعاءه فغير الكلام سبحانه فمن يتوى الى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن وإن كانوا المشرفين هو ذات القرآن عنهم ما سوء المبررة وما سوء معرضين عنه بل أمر به لناس بيده أن يأمرني بشيء أم وشرية بشيء لناس بيده من قد وتقوم الرؤية على من كتب شكاواه كرجة تثبت كم متى الله يقدر عليه أيها المسلمون الجمعة نعم وإن كانوا مسوفين مسوفين مسوفين مسوفين مسوفين Ramja, Ramja, Ramja, Insya Allah. mau bingung لقد كانت إمارة هذه الأمة تأمن الأمة على الأمم قبلها أكان على الأمة كتابة جزءا من فضائل القرآن ثم عليه وأتاني ثم جاءت لما ما يمشي أو هيك وصل يا كان ترى إني سيأتي عنه في المسجد الكبير هذا هو يجي يجي يجي yana cewa yana ba ku cewa an zaɓe shi daga cikin baya waɗanda suke sabon baki ko da ina sai to saboda karamar da su zai ina musu eh, abin makaman aiki yana musu bayanin da da yake abu ne yake musu aiki idan kana son magana a fahimce ta sai ka dinga mai ne ba ka gani ba a littafin muhammad yana cewa fi ajiye ala da wasu kuma suka tura sau nawa kamar mai kai kuma in ya mai ta sai an mai ta la bi shakki minna an tarabbana nukadiru falaka shukru wa laka alhamdu sai an ne ba a tsarin cikin Allah ba su yi ne a nan da zo da bayan nuna musu hanyoyin da za a jikin da magana za ta dinga shiga akwai yawan mai kai ba don inda aka samu a duba a ba wani da ya ba a ba a wani da zan ke ba mai ayi da a ba da wani da mun ce za su shi ne a kawo da na wani da ba kana ba kana ba ke zo ba kan ana kai ku ta da ya kada ne a ce ɗaya kuma ke da amma na yi guda kada na ku sabu kuma ya ba mu zama da kada ba mu sabu malaman sa'ili na cewa ɗaliban gina suna cewa hannun ya shekara arba'in yana sallar abubuwan da alwalar isha da zai tsaye kuma ya fashe kuma ta yi Allah ya ba mu ka yi maki mai da kawo suna kama sun da ta haƙura ba sallah isa da alwala isa ke da ba ku wani kan arba'in da arba'in da wanda ya yi mana da ku da fafiyar rosi da na ibe kamar yana wuta wai kai zai yau ce za ka bayani amma ban da aka wajen ba na shi an koya masa ne ga baki da abin da baka yi wata kamin ka sai ma ka tsara da yanzu da wata ka samu a wata ne na jin aboki bayan wata ne na tattalin wata ne na tattalin sau uku a cikin abokin gaya to yanzu kai mu ne bi da kike kwana talatin ana baka tsaye ka zo sabina sabina har gida za su same ka sanin a gidan duniya in ka zane masa goma kai a garba a shawuwa rawi da sauransu a horo a yi horo a gani in an jira da shi babu ko da ne ba yadda za a mai cin abinci da wannan ake maka yaro ha zai zo ko mura zai yi sai rage da ita kamar da labari ثم كان معين لدونا سبحان الله آه، لقد كان الصفاء انطباع آه، هذه الأمة على الأمة على الأمم قبلها جزءا من فضائل القرآن هو من القرآن العظيم وأثره حيث أورده القرآن والقرآن مصدق لكتب قبله وإن تفاوتت مراتبهم مثل مرتبة تقدمت من بين الظالم في نفسه والثالث للخيرات بإذن ربي والمقتفل كعلي يكون رمعنا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما وهدى ورحمه اللهم لا تخفى منه ما كنا وعلمنا منه ما كنا يا رب العالمين